Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, da biyar. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yau rana Alhamis 28 ga watan Disamba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello ɗan mai soro da sauran abokan aiki ke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. A yau ne rundunar sojojin Amurka a nahiyar Afirka ta bayyana cewa wani hari da Amurka ta kai ta sama ya yi sanadiyar mutuwar membobin kungiyar ta'addanci ta Al-Shabaab hudu da kuma tarwatsa wata mota mai dauke da bama-bamai a kusa da babban birnin Somaliya. shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce wata fashewa da aka samu a st petersburg ranar laraba hari ne na ta'addanci 'yan liberia suna dakon jin kowane ne zai zamo shugaban kasarsu a yayin da jami'ai suke ci gaba da ya ƙuri'un da aka kada a zaben fitar da gwani na wannan ƙasa da ke afirka ta yamma a shirin namu na yanzu za ku ji cewa a daidai lokacin da hukumar zaben najeriya ta yi wa wasu ma'aikatanta ƙarin girma wata takaddama ta sarke wa majalisar dattawan najeriya akan amincewa da tantance wani kwamishinan zaɓe bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Legas ta rattaba hannu da wasu dillalai 'yan kasuwa akan sayar da shinkafa da ake kira lake rice da turanci kamar kowace rana alhamis yau muna tafe da shirin bango wanda jimmai ali ta shirya za ta kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau ne rundunar sojojin Amurka a nahiyar Afirka ta bayyana cewa wani hari da Amurka ta kai ta sama ya yi sanadiyar mutuwar membobin kungiyar ta'addanci ta al shabab hudu da kuma tarwatsa wata mota mai dauke da bama-bamai a kusa da babban birnin Somaliya. A bayanin da sojoji suka bayar, harin da aka kai a yammacin Laraba kilomita 25 a yammacin Mogadishu ya taimaka wajen hana tashin bama-baman da aka hada a mota musamman domin kaiwa fararen hula hari a cikin babban birnin na Somalia. Bayanin ya kara da cewa rundunar sojojin Amurka a nahiyar Afirka ta tabbatar da cewa ba a samu mutuwar farar hula ko da guda ɗaya ba a harin wanda aka kai tare da haɗin gwiwar gwamnatin Somaliya. Amurka ta kai irin wannan hari fiye da sau talatin a shekarar da ta gabata akan kungiyar ta'addar Al-Shabaab da wasu ƙananan ƙungiyoyin ta'adda masu tasowa waɗanda suke da goyon bayan ƙungiyar IS. A ranar Laraba ma'aikatar tsaron Amurka, Pentagon ta bayyana cewa wani hari da aka kai ta sama a ranar 24 ga watan Disamba a kudancin Somalia ya kashe 'yan kungiyar al shabab sha uku a arewa maso gabas da birnin Kismayo mai tashar jiragen ruwa. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce wata fashewa da aka samu a St. Petersburg ranar Laraba hari ne na ta'addanci. Putin ya ba da wannan bayanin ne a yau Alhamis a fadar Kremlin a yayin da ake wani bikin raba kyaututtuka ga ma'aikatan Rasha da suka yi aiki a Siriya, amma bai ba da ƙarin bayani akan fashewar bam ɗin ba. mutane akalla sha uku sun ji rauni bayan da wani bam da aka hada a gida ya fashe a wani kanti da ke st petersburg amma daga farko masu bincike sun ce suna duban lamarin a matsayin yunkurin kisan kai jami'an lafiya sun ce babu wanda ya samu raunin da zai iya hallaka shi a wannan lamarin haka kuma babu wanda ya dauki alhakin kai harin labaran yana zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan Liberia suna dakon jin kowane ne zai zamo shugaban ƙasarsu a yayin da jami'ai suke ci gaba da ƙidaya ƙuri'un da aka kada a zaben fitar da gwani na wannan ƙasa da ke Afirka ta yamma. Tsohon tauraron ɗan ƙwallon ƙafa George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai suna neman maye gurbin shugaba Ellen Johnson Sirleaf wadda za ta sauka bayan ta gama wa'adi biyun da tsarin mulki ya tanadar ma shugaban ƙasa. Hukumar zaɓe ta Liberia ta ce watakila a yau Alhamis za ta sanar da cikakken sakamakon zaben. Ma'aikatan zaɓe sun ce mutanen da suka fito a wannan ƙuri'a ta ranar Talata ba su kai yawan waɗanda suka fito a zagayen farko na ranar goma ga watan Oktoba ba, a inda Bokai da Wuye suka sami ƙuri'u fiye da sauran 'yan takara. 'Yan kallo sun ce an tsara zaben na shekaran jiya sosai fiye da zagayen farko. makonni biyu da wasu kwanaki a bayan da aka kayar da shi a zaɓe na musamman na cike wata kujerar majalisar dattijan amurka ɗan takarar jam'iyyar republican a jihar alabama roy moore ya shigar da ƙara kotu domin hana jami'an zaɓe na jihar ayyana abokin hamayyarsa na jam'iyyar democrat a zaman wanda ya lashe wannan kujerar jiya laraba da yamma mowa ya shigar da kara a kotun jihar 'yan sa'o'i kaɗan kafin a ayyana dog jones a matsayin wanda ya lashe zaben na ranar 12 ga watan disamba da ratar kuri'u 20,000 da 'yan kai Karar da Mo ya shigar tana zargin cewa ya fada a zaben ne saboda magudi mai yawa da aka tafka, inda ya yi misali da cewa jama'a sun fito fiye da yadda aka yi tsammani a ƙaramar hukumar Jefferson wadda ta fi yawan mutane a jihar da kuma wasu ayyukan da ya ce sun saba da dokokin zaɓe a rumfuna 20 cikin ƙaramar hukumar. Jones shi ne ɗan takarar Democrat na farko da aka zaɓa daga jihar Alabama, wadda mafi yawan jama'ar ta 'yan Republican ne a cikin shekaru 25 da suka shige. Jami'an Afghanistan sun ce an kashe mutane fiye da arba'in, wasu kuma tamanin da hudu suka ji rauni a harin kunar baƙin waken da aka kai kan wani gini na cibiyar musulmi 'yan mazhaban shi'a a Kabul. Wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma ta Afghanistan ya shaidawa 'yan jarida cewa akwai mata hudu da yara biyu a cikin waɗanda aka kashe a tashin bom ɗin. Ƙungiyar ta'addanci ta Daesh ko ISIS ta ɗauki alhakin kai harin. Wata sanarwa da ƙungiyar ta bayar ta yanar gizo ta ce an yi amfani da ɗan ƙunar baƙin wake da kuma wasu bama-bamai guda uku. Ƙungiyar ta ɗauki alhakin wasu hare-haren da aka kai a baya akan masallatai na 'yan shi'a da jerin gwanan mabiyansu a Kabul da wasu wuraren a cikin Afghanistan. Shaidu sun ce dan kunar bakin waken ya tarwatsa kansa a kusa da wani babban taron da ake gudanarwa a ɗakin ƙarƙashin ƙasa na ginin cibiyar mai suna Tabian jim kaɗan kafin wasu bama-baman su tashi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata sabuwar takaddama ta sarƙewa a Majalisar Dattawan Najeriya akan amincewa da tantance wani kwamishinan zaɓe a daidai lokacin da hukumar zaben Najeriya ta yi wa ma'aikatanta dubu bakwai da ɗari uku da talatin ƙarin girma Ga ƙarin bayani daga Nasiru Adamu El Hikaya wakilin sashen Hausa. Hukumar ta ce ƙara ma'aikatan ƙanana da manya girma har zuwa matakin albashi na goma sha biyar don a zaburar da su ne su shirya don zaben dubu biyu da goma sha tara. Aliyu Bello shine kakakin hukumar. Za a yi zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya ran goma sha shida ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Za kuma a yi zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a ranar biyu ga watan Maris na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Manufar hukumar zaɓe shine duk mai ruwa da tsaki ya san ga ranar zaɓe. zaɓe. A majalisar ta hukuma kwamishinan zaɓe da shugaba Buhari ya tura sunansa don wakiltar jihar Zamfara a arewa maso yammacin Najeriya hukumar zaben wato Ahmad Mahmud ya koma hannun kwamitin zaɓe don sake duba batunsa inda ɗan uwansa daga Lagos Rufus Akeji ya samu nasarar tantancewar. Takardar korafi ga shugaba Buhari daga gwamnatin Zamfara ta nuna Ahmad Mahmud ba ɗan jihar Zamfara ba ne. Take sanata Kabiru Marafa daga Zamfara ya ce ai gwamna Abdulaziz Yari ya turo takardar ƙin amincewar. Alhali bayanai sun nuna an haifi Mahmud a Gusau ne ma kuma ya yi kwamishina har tsawon shekaru hudu a Zamfara. Sanata Marafa ya ce ya zama mai muhimmanci a adalci don tantance Mahmud yana mai cewa ai gwamna yari ne ma ba dan asalin jihar Zamfara ba da karawa da cewa majalisar dattawa ba za ta zama yar amshin shatan gwamnan ba. Kakakin APC mai mulki a jihar Zamfara Sani gwamna ya bugo waya inda ya yi watsi da bayanan na Marafa. Ba asalin dan jihar Zamfara ba ne ko da dan jihar Zamfara ne bai yi wannan jam'iyya ba yadda jam'iyya za ta iya ba da sunan shi a matsayin wanda zai wakilci wannan jiha wani abu ne wanda ke ci ne ga rayuwa ce wanda yake kuma ba zai iya maganin shi ba da waɗannan maganganu amma lokaci zai yi da zai gano cewa gwamna ɗan jihar zamfara ne mutumin da yanzu yana ƙoƙarin cika shekara takwas yana mulkin jihar zamfara wani ya buɗe baki ya ce ba ɗan jihar zamfara ba ne kaga ai wani abu ne can a cikin zuciyar shi lokaci zai yi Gwamna zai nuna mai cewa shi ɗan jihar zamfara ne in Allah ya yarda. Aji Sani da shi sanata Kabiru Marafa da gwamna Abdulaziz Yari duk 'yan jam'iyyar APC ne mai mulki a tarayya. wannan ba wani abin mamaki ba ne ko ƙasar amerika da muke koyo irin wannan gwamnati babu tara wata tangarɗa domin abin da duk ya abin da al'umma ke so ne na jihar zamfara suna so su samu mutum wanda zai wakilce su ya wahala da su kuma ana tare da shi ba wani mutum ba wanda za a ɗauko daga abuja ko daga wata jiha a kawo muna shi ya wakilce mu wannan ba za mu yadda da shi ba kuma mai daraja gwamna ba zai yadda da wannan ba ana raɗe raɗin wannan dambarwar ta shafi safa da marwa ne don zaben gwamnan a tara da ake ambata sanata marafa na cikin jerin masu nema gwamna yari zai kammala wa'adi a tara yana mai cewa ba da wani zaɓin abin da zai nema a gaba tunanin sai abin da jama'a suka bani

da ba alheri madalla a gaida nasiru adamu el hikaya Gwamnatin jihar Legas ta haɗa hannu da wasu dillalai 'yan kasuwa da za su taimaka mata wajen sayar da shinkafa a birnin na Legas. Shinkafar mai suna Lake Rice da Turanci a shekarar da ta gabata ne gwamnatin jihar ta fara saida ta bayan da ta kulla wata yarjejeniya da gwamnatin jihar Kebbi inda ake noman shinkafar daga nan kuma a sarrafa ta a nan Legas. Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Babangida Jibril. a cewar gwamnan jihar Legas a mai bode gwamnati ta rattaba hannu tare da dalalan ne da niyyar ganin cewa an samu wannan shinkafa a bukuran kirsimetin nan da kuma na sabuwar shekara da za a shiga domin samar da sauki ga al'ummar jihar ga dai abin da wasu da na yi hira da su inda suke sayan shinkafan ke cewa i came here in of today to get lake rice but ta ce na zo nan tun da sanyin lafiya domin sayan shinkafan kuma a gaskiya na samu shinkafan cikin sauki. Ta na ga shinkafan da ido na mutanen mu sun saya da yawa. Ni ma na ji labarin sa ne wajen kawaye na wajen su uku da suka je suka siya. Dukan su kowanne price ɗinsa daban wata ta ce min dubu takwas wata ta ce min dubu goma wata ta ce min sha Ana dai sai da kilogram hamsin na shinkafan ne akan naira dubu goma sha biyu a da ake sai da kilogram 25 da kilo 10 kan kuɗi naira dubu shida da kuma naira dubu biyu da ɗari biyar a cewar wata jami'a na ma'aikatar harkokin gona a jihar lagos mrs ladi akinyemi gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne na kulla yarjejeniya da manyan 'yan kasuwa domin ganin shinkafa ya samu isa wajen kowa da kowa The um, populace not at any uh, Gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu a hirar da na yi da shi a can baya ya bayyana yarjejeniyar da suka cimma da jihar ta Lagos na samar da shinkafa da cewa abu ne da zai taimaka wajen samar da aikin yi ga 'yan jihar ta Kebbi da kuma jihar Lagos da kuma kawo karshen shigo da shinkafa a Najeriya. Na harko Najeriya nan kusa-kusa dai eh, tana cikin kungiyar kasashen eh, Afirka ta yamma wanda yake yawan mutanen da ke ciki ya fi miliyan 300 so ko kai musu abinci sayar musu da abinci wani hanya arziki ce wadda ta nan kawai sai mu samu kuɗi daga shinkafa fiye da yadda muke samu daga mai bale ma shinkafa abu ne da yake sayarwa ko ina a cikin duniya don haka in muka ci gaba da inganta abin da muke yi sai mu ci gaba da sayarwa mu sayar da kanmu mu sayarwa nafiyar afirka ta yamma har mu sayar ma duniya kuma bi lahi ta'ala za mu yi saboda shinkafar najeriya daidai take in ma ba fi ta kasashe da yawa ba to daidai take da su wadda muna iya cin wannan buri da wannan shiri da aka sa gaba. Yanzu aka ma dai gwamnatin jihar Ogun ta fara sarrafa makamanciyan wannan shinkafa a jihar ta Ogun bisa koyi da matakin gwamnatin jihar Legas da kuma jihar Kebbi na samar da abinci a ƙasa. babin Jibran Murai Amurka daga Legas. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha shida yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda muka yi alkawari filin sai bango ya tsage ya gayyato ministan albarkatun ruwa na Najeriya, injiniya Suleiman Hussein Adamu wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga mai tambayar mu ta farko a yau. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna tare da Zulaiha Ele Yahaya. To. Yawwa tambaya ta dai shine yadda muke wahala akan rashin samun ruwa a Najeriya. Har ta suna wahala wajen rashin zuwa makaranta a makare. Kafin mu samu ruwa mun a masu ruwa suna wahalar da mu wajen neman ruwan da za mu yi amfani da shi wani lokacin ma ko da ruwan ya samu na samun gurɓataccen ruwa wanda hakan yake haifar mana da samun shin mai girma minista yana ganin yaya za a iya samun warwarewar wannan matsalar sai tambaya ta ta biyu to ita ce shin yaya ake ganin za a iya samun canji na wannan rashin ruwa da muke samu a najeriya na ƙarancin ruwa da lalacewar wajen gudanar ruwan ma akan hanya ta yaya yake da muke samun zaton za mu iya samun canji a wannan gwamnati to kun minista ka ji tambayoyin nata ko eh. <laughs> to to wace ansa za ka bata to na farko dai na sami dama iro da ina dan so eh, tunatar da mutane cewa ma'aikatar albarkacin ruwa ta a najeriya ba ita ke da haƙƙin ba da ruwan sha ga jama'a ba wannan yadda kundin tsarin mulki ya ya nauyi ne da ya rata a kan wuyan jihohin gwamnati da kuma ƙananan hukumomi gwamnatin jihohi sorry da kuma ƙananan hukumomi eh. Eh, misali da zan bayar shi ba inda gwamnatin tarayya take da hukumar ba da ruwan sha wato abin da ake kira water board eh. wannan alhaki ne wanda ya rataya a kan wuyan gwamnatocin jiha da gwamnatocin ƙananan hukumi to duk wahalhalun da ake samu na faɗa ba su ɗaya ba biyu ba biyu ba saboda ya zo ne saboda yawancin jihohi ba sa kashe kuɗaɗen da ya kamata su kashe akan harkar ruwan sha ba su ba ruwan sha muhimmancin da ya kamata ni a ra'ayina da kuma harkar eh, tsafta ba sa ba da fifiko a kansu to mun san cewa akwai ɗawainiya da yawa kowace gwamnati tana da nauyi iri-iri ta ɗinke wannan ta ɗinke wancan amma dai gaskiya magana shi ne ni a kiyasi na ba a ba eh, wato ba a ba harkar ruwan sha muhimmancin da ya kamata a bata saboda ruwa shi ne ginshiƙin rayuwa gaba ɗaya. Hmm. to mu abin da muke a gwamnatin tarayya shi ne muna ƙoƙarin mu tallafawa tunda ba hurumin mu bane mu mu ba da rashi amma dai muna iyakacin kokari daga kasa kuɗi duk shekara muna ware wasu wasu kuɗi wanda za a taimaka wa jihohi misali yanzu a wannan tsari a bara mun kafa wani sabon shiri wanda muke kira pwash a turance wannan shiri ya zai taimaka a bunƙasa ruwan sha a karkara wato can ƙauyuka inda nan ne aka fi samun wahalar eh, ruwa mm-hmm. mu gyara famfuna da rijiyoyin da a da wanda suka aka yi wanda ba sa amfani sannan kuma a gina wasu to amma abin da muka ce gwamnatin tarayya ba za ta ci gaba da ɗiba kuɗi tana ba wa jihohi su su su lankwashe hannunsu ko su sa su a jihohi suna jira kawai gwamnatin tarayya ta musu ba saboda najeriya tana da yawa kuma akwai tsarin mulki ya ba kowa haƙƙinsa saboda haka abinda da za mu yi ne za mu ce ga jihohi to ga tallafi za mu yi amma sai kun yi kaza so abin zai dinga tafiya da sharaɗi yanzu gwamnatin da ta yi yunkuro take ƙoƙarin ta ba da ruwan sha eh, wadda ta fi yunkuri to kuma gwamnatin tarayya sai ta tallafa mata ita ma daidai gwargwadon yunkurin nan da ta yi wanda ba su yi yunkuri ba shi kenan tunda ba su nuna sun ba abin muhimmanci ba kenan to ɗaya kenan na biyu akwai matsalar ruwan sha a cikin birane manyan birane kamar yanzu misali duka kusan manyan garuruwan kasar nan ba inda za ka ce jama'a kashi ɗari bisa ɗari suna samun ruwan sha a famfonsu a kowace rana a awa ashirin da hudu to shi ma yana da dangin abin da wato yana da alaka da wannan rishin ba da muhimmancin. da gwamnatocin jihohi da suke yi a kan harkar rasha saboda haka shi ma akwai mun karkaɗo wani tsari wanda da yana can amma dai ba a yi amfani da shi ba amma yanzu majalisar ministoci ta sake eh, karkaɗe wannan tsari wato policy a turanci na kan cewa za mu dinga taimakawa jihohi a manyan biranen su idan suna da aikin ruwa wanda muka san mai inganci ne wanda muka tabbatar an tsara shi akan ka'ida kuma yana da yana da ah, wato inganci kuma wanda za su aikin ƙwararru ne da sauransu da akwai sharuɗa to idan duk jiha ta cike wannan sharuɗa ah, gwamnatin tarayya za ta ba da tallafin kashi talatin cikin ɗari na kuɗin da za a kashe a wannan aiki wa'annan su ne cikin ɗaya abubuwan da muke kuma kana manta cewa shekarar shekaru gwamnatin tarayya tana tana yin kamar wato garanti ta karbo bashi na bankin duniya da bankin afirka don a tallafa wa jihohi akan harkar aikin ruwan mu amma za a zo a kashe don kuɗi a yi aikin nan a gama ya sai kuma ya zai zama na rike aikin nan ma ya gagare su ba za a yi ba a horon ma'aikata yadda ya kamata ba a eh, karɓar kuɗin shiga na ruwa ba a sayan wato sinadiran da ake tace ruwa a yadda ya kamata ba a sayan mai na wanda za a sa a injin wuta wanda za a ta da inji a ba mutanen ruwan sha sannan yana so jama'a su fahimci wani abu ruwa da muke gani mun san ruwa daga sama daga Allah yake amma dai ya kamata mutane su fahimci cewa ruwa ma yana akwai mahimmanci cewa a dinga biyan kuɗin ruwa kamar yadda ake biyan kuɗin wuta kamar yadda ake biyan kuɗin waya yanzu saboda Allah sai da waya ta kaya ta yi kati ya kare wannan rawar jiki sai ka je ka sai ka je ka sai kati sai ga jama'a ba sa son su biya kudin ruwa amma da waya katin waya ya kare mutum yana rawar jiki zai sai kati ya fita a waya shi dai ya ta hira to da hirar nan da ruwa wanne fi maka muhimmanci kuma ruwan nan da ake ana tace ana akwai sinadarai da ake zuba masu tsada kuɗi ake kashewa a saye su akwai kuɗin wutar lantarki da ake biya akwai kuɗin ma'aikatan su kansu wanda suke gidan ruwan ya yi lokaci ya zo da mutane su sai ya kamata sani in suna son ingantaccen ruwan sha to ya kamata su ma su shirin ya za su biya kuɗin ruwan nan kamar yadda ake biyan kuɗin wuta kamar yadda ake biyan kuɗin kati na waya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. ni suna na umar haladun talawa chairman tala building nigeria limited to tambaya ta shine me minista suke yi kan matsaloli da ake samu na ruwa da yake yin kasa gaba daya a kasar ma kamar masu yin bohol suna samun a cikin gari suna samun overboarding ɗinsu 20 meters to 25 amma yanzu yana tafiya kasa yana kaiwa wajen 35 zuwa 40 na sannan kuma na fahimci duk matakan da muke da su yanzu a najeriya suna cikin matsalolin ita ce tambaya ta wannan kash malam umar haladu chalawa gashi ka yi tambaya kuma amma kuma lokaci ya karato a saboda haka a makon gobe idan allah ya kai mu ministan albarkatun ruwa injiniya suleiman Hussaini adamu zai baka ansa a halin yanzu kuwa Jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake mana fata alheri da kuma kasancewa cikin ƙoshin lafiya. A gaida Jummai Ali, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Thank you. Sakon farko na Mudassir Muhammad Tafa Balewa ne ya ce gwamnatin Najeriya mu 'yan ƙasa ba buƙatar mu bane a gaya mana mun sha wahala ko kuma an san halin da muke ciki. Mu burin mu shine mu ga an ɗauki matakan daƙile matsalolin da suke addaban mu. Allah ya kawo mana sauƙi Sai kuma sako na gaba daga Bala Muhammad Dambam ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Fata na gari Lamiri Allah ya baiwa Yusuf ɗan gidan shugaban Najeriya lafiya bisa iftila'in karaya da da ya faru da shi da fatan Allah ba shi lafiya. Sai kuma saƙo na gaba ya ce hakika kwanci tashi ba wuya wajen Allah gashi har Allah ya kawo mu ƙarshen shekarar 2017 kamar kowace shekara ita ma shekarar 2017 shekara ce mai dimbin tarihi wacce ba za mu taɓa manta da ita ba sakamakon muhimmai da kuma munanan abubuwan da suka faru a cikinta muna addu'ar Allah ya sa mu ga alkhairin wannan sabuwar shekarar kuma Allah ya kiyaye mu da sharrin da ke tattare da ita sako daga Shu'aibu adam bagwai sako na gaba sakon umar bello madduba ne yace voa hausa fata fatan alheri wa rundunar sojin ƙasa ta Najeriya a ƙoƙarinta na ganin an samu zaman lafiya a Najeriya a daidai lokacin da ake bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekarar miladiya. Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Saƙon ƙarshe saƙon haɗin gwiwa ne daga Sani Gule Kampala da Arabiyu awal mai faci da Ciroma mai turare a Nijar. Suka ce haƙiƙa munanan matsanaciyar yunwa da yaɗuwar cututtuka gami da kai har-hare ta sama wadda ke ci gaba da ɗaukan rayukan al'umma a kasar Yemen wani babban abin takaici ne. Muna fatan masu ruwa da tsaki wajen kare hakkin ɗan adam za su yi duk abin da za su yi domin dadashe shakaifin wannan matsalar. Kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. A yau ne rundunar sojojin Amurka a nahiyar Afirka ta bayyana cewa wani hari da Amurka ta kai ta sama yayi yi sanadiyar mutuwar membobin kungiyar ta'addanci ta al guda hudu da kuma tarwatsa wata mota mai dauke da bamabamai a kusa da babban birnin Somalia. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce wata fashewa da aka samu a St. Petersburg ranar Laraba hari ne na ta'addanci. Putin ya ba da wannan bayani ne a yau Alhamis a fadar Kremlin a yayin da ake wani bukin raba kyaututtuka ga ma'aikatan Rasha da suka yi aiki a Siriya, amma bai ba da ƙarin bayani a kan fashewar bam ɗin ba. 'Yan Liberia suna dakon jin ko ne zai zamo shugaban ƙasarsu a yayin da jami'ai suke ci gaba da ƙidaya da aka kada zaben fitar da gwani na wannan ƙasa da ke Afirka ta yamma. tsohon tauraron dan kwallon kafa george wuye da mataimakin shugaban kasa joseph bakai suna neman maye gurbin shugaban kasar ellen johnson sirleaf wadda ta sauka bayan ta gama wa'adi biyun da tsarin mulki ya tanadar ma shugaban kasa makonni biyu da wasu kwanaki a bayan da aka kayar da shi a zaɓe na musamman na cike wata kujerar majalisar dattijan amurka ɗan takarar jam'iyyar republican a jihar alabama roy moore ya shigar da ƙara kotu To masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin hafsat bello dan mai soro da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu mr rob mclean ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe